الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن أن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها والأول أصر والولي القريب فيقال هذا يلي هذا أي يقرب, يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فللأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث كما قال في الزكاة فمن لبون ذكر فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة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 ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana maka ta'arifin walittaka idan aka ce walittaka da larabci alwalaya da ake nufi a karan kansa shi harshen larabcin kalmar walaya da take nufi ya dan rukuro maka kalmar walaya ko kuma walittaka din a cikin alkur'ani ta zo ta Allah kuma ta to aka ce waliyi ko walaya walittaka din ne ake nufi a shi harshen larabci din ne ce wal walayatu diddul adawa kalmar walaya kishiyar adawa ce an san adawa kiyayya gaba rashin fahimtar juna ƙiƙi juna shi ne al'adawa to walaya kishiyar ta ce kaga kenan me zai baka ma'anar adawa kuma ta'ala walaya kenan idan an ce maka walaya kishiyar adawa ce ga me ke nunawa a soyayya alwalaya tana nufin soyayya da fahimtar juna da matsowa kusa da mutum ka fahimce shi fahimce ka ka taimake shi ya taimake ka wannan shine alwalaya kamar da Allah ya ce wajen na amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru fi sabilillah wanda suka yi imani da su hijira ba ba ku ba ku taimaka musu ba taimako taimake ke da tsakaninku da su wato waɗanda suke ƙasar wanda ba musulmi ba suka zauna suka yi hijira tare da cewa suna da damar su hijira to duk abin da zai same su su ya shafa ba ruwan kuku ما لكم من ولايتهم الولاية أنا ترى نفل النصرة أي ما لكم من نصرتهم في نصرتهم من شيء باقوا باقوا تيما كابسوا سبو رسين إشو هو أجكيوكو باقوا جو أجن ليس هم يسوس كجاوة وأصل الولاية المحبة والقرب أصل كلمة الولاية تنا نفل سوية تنا نفل كسنج وأصل العداوة أصل كلمة العداوة على ربشي تنا نفل البغض والبعد biyayya da nisantar juna saboda ta kaga aka ce wani waliyin Allah ne ana nufin wanda yake san Allah Allah yana san shi wanda Allah ya jawo shi ya kusanci Allah Allah ya kusance shi wanda ya taimaki addinin Allah Allah shi ma ya taimake shi kalmar walittaka abinda take nuna ke wani waliyin Allah ne wa ana masoyin Allah ne akwai soyayya tsakanin su da ubangiji yana san Allah Allah yana san shi kamar yadda Allah ya ce wa ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu sauraka yana suna san Allah shi ma Allah yana san su wanda ita ce walittaka din sun kusan Allah ta hanyar aikata ayyukan wajibi da barin ayyukan haram shi kuma ubangiji ya kusance su ta hanyar ba su taimako ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه fa idza ahbabtu kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi har zuwa karshen? hadisi kaga shi ya kusanci Allah da ayyukan da'a shi ko ubangiji ya kusance shi da bashi taimako da agaji na gaggawa duk lokacin da ya nema wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la u'izanna kaga ta bangaren shi bawa ya kusanci ubangiji da mai da da'a ta hanyar aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake son shi ya aikata shi kuma ubangiji ta bangaren sa ya kusance shi ta hanyar ne ta hanyar ya taimaka masa ta hanyar biya masa bukatunsa ta hanyar ya kawo masa agajin gaggawa duk da ya nema wanda ita ce walittakar ba wani abu ba وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها wasu malamai suka ce shi waliyi an kirawo shi da wannan suna waliyi saboda bibiyar da'a da yake wato da ya yi da'a nan da nan kuma zai biyo da wata bayanta wato sa ga Allah ba ta yankewa tana bibiyar juna saboda haka ya zama alwilaya din daga almuwalatu ne aka samu ta almuwalatu shine bibiyar abu wani yana bin wani wani yana bin wani ba tare da an samu katsewa ba suka ce to shi wali ayyukansa na ibada da'a sa ga ubangiji ba ta yankewa ba wani lokaci da zai ce ya gaji don haka zai zauna ya huta kullun cikin bautar Allah yake kullum cikin yin abin da Allah ya sa shi yake da barin abin da Allah ya hana shi saboda haka ne ma aka kira wasu walihi ma'ana ayyukansa na da'a masu bibiyar juna ne masu gudana ne dab da dab ba sa yankewa wannan wani wata fahimta ce ta wasu malamai dangane da inda aka samu kalmar walihi da kuma abin da take nunawa malam ya ce wal awwalu amma ma'ana ta farko asahu ita ce tafi inganci wato ya gaya maka ma'anoni guda biyu na kalmar walittaka ko dai tana nufin almahabbatu wal nusratu wal qurb soyayya da ba da taimako da kuma kusantar juna ko kuma tana nufin minal almuwalati ne daga bibiyar juna ne ma'ana bibiyar da bawa yake wa da'a ubangiji wannan ta sa aka ce masa wali ibnu taymiya ce an faɗi wannan an faɗi wannan amma magana ta farko ita ce tafi inganci cikin maganganu biyu na malamai wajen tantance ma'anar waliyu ta fuskar ta lugar larabci walwaliyu alqaribu akan ce alwaliyu a larabci ana nufin makusanci fa yuqalu yali hadha akan ce wannan yali wannan ma'ana yana bin wannan dab da dab yana kusa da shi a ce wannan hada yali hada muhammad yali ahmad kenan wannan ya zo bayan wannan kamar ka ce Umar yali Abubakar fil khilafa wa Usman yali Umar fil khilafa wa Ali yali Usman fil khilafa kaga daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu tazara tsakanin su babu wata rata wannan na tafiya wannan ya mai gurbin sa to kaga ashe al alwaliyu a larabci ana nufin alqari ba ka ce wannan waliyi ne ana nufin wanda ya kusanci ubangiji shi ma ubangiji ya kusance shi da bashi taimako أي يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر نحن نعم، ابن تيمية هنا قال كتبك لما أنر كلمة الولاية الواو والياء آه، الواو واللام والياء الواو واللام والياء أسأل أنت mai take nunawa تكن او ɗauki ma'anar القرب saboda aka ce alwali ana nufin alkari yace domin ga shi a hadisi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar cewa alhiqul fara'id bi ahliha ko riskar da wato kaso na gado ga masu shi ga ma'abotansa wato ubangiji ya karkasa kaso na gado cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza a cikin ayat kuma Allah fi auladikum bil zakar mithlu hadhihi al-unthayayn waɗannan sune fara'id al-fara'id aka ce al-fara'id ana nufin kasan da ubangiji ya riga ya kasa abinda zaka ci wanda ubangiji ya kasa ya ce ya baka sabanin ta'asibi ta'asibi shine ka kwashe sauran dukiyar da ta rage shi wannan ba kaso bane iya abinda ya rage ta iya rabo ya cinye dukiyar duka ta iya yawa kuma bayan an raba kuma kowa ya ɗauki kashensa sai a samu wani saura kuma to sauran wa zai ɗauka shine aula zakarin aula rajulin zakar mafi kusancin namiji da shi mamacin namiji zakar namiji mafi kusanci da mamaci kaga anan kalmar aula tana nufin al'aqrab wanda shine wajhu shahid da ya sa ibnu tabiya ka hadisin dan ya nuna ba kalmar aula kaga akwai wawun akwai lamun a ciki wanda su ne asalin kalma din ce kaga anan ta dauki ma'anar mafi kusanci ay li aqrabi rajulin ila al-mayyiti mafi kusancin mafi kusancin abin nan zuwa ga mamaci inda a ce mutum zai mutu ya bar ya bar abin nan dan uwansa ya bar yarsa ya bar dan uwansa ya abin nan ya bar dan uwansa ya bar amminsa kaga dan uwa shine mafi kusanci zuwa ga mamaci sama da da baffa saboda ka in ya bar albint wal wal akh sannan kuma wal wal am kaga al akh ya fi kusanci zuwa ga mamaci shi zai cinye tasibin بأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور أنا أنشي رجل ذكر ده أنونا maka hukuncin yana da alaka da zukuriya ne kasancewar wannan namiji ne wala yashriku fihi dhukur wal inath maza da mata ba za su yi tarayya a ciki ba kama qala fi zakati kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin zakka fadlu labunin zakar kaga anan ma sai ce zakar hadisin anas hadisi ne da ya zo hadisi ne dogo wanda abu dawud ya rubuta shi a cikin sunan dinsa inda annabi sallallahu alaihi inda abubakar ya rubuta ya rubuta kashe-kashen zakka musamman zakkar da ta shafi dabbobi da kowace dabba in ta kai kaza ga abin da za a fitar in ta kai kaza ga abin da za a fitar to a ciki ya faɗi wannan kalma fadlu labunin zakar kaga ibnu labu ibnu namiji ne sannan kuma aka ƙara kalmar zakar don a nuna cewa hukuncin yana da alaƙa da zakuriya kamar yadda ya zo a wancan hadisin In taymiya ya kawo wannan ne kawai don ya ƙara fito da ma'anar wancan hadisin na alhiqul fara'id bi ahliha fama abqatil fara'id fali aula rajulin zakar wannan baya cikin samirin abin da yake magana yace fa idza kana waliyullah هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي له معاديا له كما قال تعالى ما تو إذن يزم an fahimci menene ake nufi da waliyi muka fahimci cewa waliyi shine wanda yake bin Allah sau da kafa fi ma yuhibbuhu cikin abin da Allah yake so wa abin da Allah yake yarda da shi wa ko abin da Allah baya so ya kauce masa shi ma ya ki abin waya yasqatu ko abin da Allah yake fushi da shi shi ma ya fushi da abin waya buru bihi ko abin da yake umarni da shi waya na annu ko abin da yake hadawa ya yi aiki da umarninsa ya hannu da hannunsa idan mun fahimci wannan shine waliyi wanda yake bin Allah cikin duk abin da Allah yake so yake bada duk abin da Allah baya so yake fushi da duk abin da Allah yake fushi da shi yake yarda da duk abin da Allah yake yarda da shi idan mun fahimci wannan shine waliyi kanal mu'adi li waliyihi mu'adiyan lahu kenan ya zama wanda duk yake gaba da waliyin Allah to da Allah yake yi tunda wannan waliyin ga yadda yake abinda Allah yake so yake abinda Allah ya bayyana so shi yake guje masa to kenan duk mai gaba da waliyi to da Allah yake gaba duk mai ya karya waliyi Allah yake yaka duk wanda zai ce zai rukuma da waliyi da Allah yake rukumawa saboda haka ga ma'anar wancan wancan hadisi ta fito cewa azali waliyan faqad azantuhu bil muharaba ko bil wanda duk ya cutar da waliyina to ina masa shelar fituna fituni da shi kama kala ta'ala la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum a tulquna ilayhim bil mawadda Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki maƙiyina ko maƙiyana kuma kaga Allah sai ya sanya makiyansa su ne makiyan mu'mine makiyan mu'mine makiyansa ne saboda mu'mine suna tare da Allah suna san abin da Allah yake so su don haka duk mai kin su to da Allah yake duk mai san mu'mine to Allah yake so ce aduwi wa aduwakum awliya kan ku rike su maso majibunta abokan shawara tulquna ilayhim bil mawadda kuna nuna musu soyayya kada ku yi haka faman ada awliya Allah faqad adahu ibnu ce to duk wanda yayi gaba da mai niyan Allah to da Allah yake gaba wa man adahu wanda kuma duk yayi gaba da Allah faqad harabahu to ya kokano fada da Allah fali hada qala saboda haka ne yace wa man adali waliyan faqad barazani bil muharama wanda duk yayi gaba da waliyina to yayi min shelar ya fito na fito ta yaki wannan lafazin da ibnu taymiya ya faɗa da irin wannan sigar babu shi ban gan shi bane man adani waliyan faqad barazani bil muharaba akwai man adani waliyan faqad man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi akwai faqad adantuhu bil muharaba amma faqad man adani waliyan faqad barazani bil muharaba wannan iya bincike na banga wannan wannan lafazin ba akwai man ahana li waliyan faqad faqad adantuhu faqad barazani faqad azantu bil li waliyan faqad azantuhu bil muharaba ko faqad baradani bil muharaba amma man ahana li waliyan ba man ada li waliyan ba shi kuma karshen ƙarshen karshen wannan riwaya ba irin riwayar hadisin Abu Hurairah ce duk riwayoyin da aka rawaito na hadisul wali an rawaito shi ta riwayoyi daban-daban riwayar Abu Umama riwayar Anas abin nan jabir ibn abdullahi da dai sauransu amma babu ruwaya da ta inganta take da take dama dama sai ruwaya abu huraira saboda duk alfas din da aka roto in ba wanda yazo cikin hadisin abu huraira ba to akwai magana akan akan isnadin sa to kasance ibn taymiya abubuwan duk yana rubutawa ne wani lokaci daga imlayin sa kawai ba haka wani lokaci fadar lafazin akan iya samun wani lafazi ya shiga cikin wani kamar da muke magana a wancan karan don haka duk inda aka samu wannan za mu yi ishara zuwa gare shi ba ka wannan tarkibi ban gan shi a cikin wata ruwaya ba man adali waliyan faqad barazani bil muharaba sannan mala yace wa afdalul anbi wa afdalu awliya illahi wa afdalu awliya aw afdalu awliya illahi hum anbiya'u wa afdalu anbiya'ihi hum al mursalun minhum وأفضل المرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأفضل أولي وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا استمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم وهم آخر الأمم خلف خلفا خلفا وأول الأمم بعثا كما نعم كما خلقا وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي كتب الله عليكم فاختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له فالناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفته في فيقول فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفته لأحد قبلك ما لا وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه أنا إن تيمية هنا فقر ajujuwan waliyai wato kashe-kashen waliyai hawa waliyai hawa hawa ne ba hawa ɗaya ba ajujuwa ne ba aji ɗaya ba matsayi matsayi ne ba matsayi ɗaya ba suna ne ya ɗaya haɗawa wane waliyi wane waliyi wane waliyi amma kuma kowa da ajinsa ba ce duk waɗannan yan firamare ne ko duk waɗannan yan sakandare amma duk ba aji ɗaya ba ne wani aji ɗaya wani aji biyu wani aji uku wani aji shida yake to haka waliyai su ma hawa hawa ne akwai kananan waliyai akwai manya-manyan waliyai wa afdal awliya illahi hum anbiya'uhu mafi darajar waliyai mafi fadalar waliyai shine annabawa ashe kaga ana magana waliyai annabawa suna ciki inda cewa ce allazina amanu wa kanu yattaquna sifofin da aka faɗa sifofi ne da annabawa su suka fi kowa cancantar aka ce imani da takawa sune babban babban adireshi na waliyi kaga kenan annabawa su suka fi kowa imani su suka fi kowa ta kawa don haka su suka fi kowa samun sifa ta walittaka Da haka ana magana walittaka annabawa su ne farkon waɗanda ya kamata a saka a cikin wannan aji shi yasa ibnu taymiya ya ɗauko abin da daga sama ce wa afdalu awliya illahi hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum in kuma aka tattara annaba duk aka ce waliyai ne to a cikin su ma akwai waɗanda suke su suke jagaba su suke jagorancin walittakar su ne su manzanni manzanni daga cikin annabawa akwai annabawa da suke tsoron annabawa ne ba manzanni ba akwai annabawa waɗanda suke manzanni to annabawa waɗanda suke manzanni sama suke da da annabawa waɗanda ba manzanni ba wa afdalul mursalina ulul azmi wa haka zai kuma cikin ajin al mursaluna din su manzannin to a cikin su ma akwai jagaba waɗanda su ne sama su ne jagorori a cikin walittakar su ne su kuma ulul azmi min rusul ma'abota azama ma'abota haƙuri da juriya daga cikin manzanni nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam nuhu ibrahim musa isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in waɗannan su ne ulul azmi min rusul a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai domin malamai suna da maganganu akan suwa ne ne ulul azmi wasu suka ce duk manzanni ulul azmi ne babu wani manzo da ba ulul azmi ba domin al'azmi yana nufin alhazmi wa kamalin ra'ayi wa sadri yana nufin azama da juriya da cikakken wato cikakken ra'ayi da kamala ta hankali ce to duk annabawa masu juriya ne babu wani annabin da ba shi da juriya da Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul min din nan suka ce ba tabi'idiyya ba ce li bayanin jinsi ce fasbir kama sabara ulul azmi minan nasi minan rusul kaga min din kenan dan ayi bayanin jinsin waɗanda ake so ka kwaikwaya wajen hakuri sai suka ce kenan duk manzanni ulul azmi ne duk manzanni ulul azmi ne don haka wannan shine ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin malaman tafsiri na na Madina shi yana ganin kowa da kowa duk wani manzo kawai ulul azmi ne to amma kuma da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi a wani gurin kuma ubangiji ya ce wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti in da wa huwa kaga anan ubangiji ya umarce shi da ya haƙuri yace kai ya zama kamar wani ma'abocin kifi kaga shi ne annabi yusuf annabi yunus annabi ne kuma manzo ne amma an ce ya yi haƙuri amma kai ya zama kamar sa ashe kaga dinar rusul din ta tabi'idiyya ce dan da ba tabi'idiyya ba ce shi ma yunus din ya shiga ciki ko in kuma ya shiga ciki to dan mai nan kuma za a ce kada yayi kamar sa ya haƙuri ba irin nashi ba an gane ko qabl falan najid lahu azma falan najid lahu azma ubangiji ya kore wa annabi adam abinda yasa ban kawo annabi saboda annabi adam baya cikin manzanni annabi ne na Allah shi yasa ban kawo wannan ba suna kawo wannan amma shi maganar da yake yi a wasu ibnu abi ibnu zaid yana magana ta duk manzanni kaga bai shigo da annabi adam ba bare ka masa ayar da ka kawo suka ce ulul azmi min ar-rusul sune wadanda aka fada a cikin suratul an'am cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qawmi narfa'u darajatin man nasha'u min rabbika hakimun alim wa wahabna lahu yaquba kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa wa wa wa min daud yusuf ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al المحسنين وزكريا وعيسى وإياس وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصابرين واسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين سواء ان الله يفتح ثم ان الله يفتح ثم ان الله wasu kuma suka ce a'a waɗannan guda biyar suna yi azmi wannan shi ne magana ibn abbas da almajirinsa mujahid da aba al wannan kuma shine sauran malamai da suka biyo baya duk suka yarda akai cewa waɗannan guda biyar domin su Allah ya hada a cikin suratul sura su kuma Allah ya hada bude a cikin suratul ahzab a cikin suratul sura Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه kaga ubangiji ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama da yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan ubangiji ya shar'anta muku addini irin wanda ya yi wa annabi nuhu wasiya da shi ga nuhu ya fito Wanda wallazi auhayna ilaika da wanda muka yi maka wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito an faɗi awwalur rusuli an fi kuma faɗi akhirur rusuli sai kuma min bainihima wasida ko shine wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa kaga ta hada kenan biyar sai ubangiji ya hada su anan ya faɗi farkon manzanni da ƙarshen manzanni sai waɗanda suke tsakiya su ne annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa to kaga ana ubangiji ya hada biyar din nan sannan a can cikin suratul ahzab wa id aqadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa aqadna minhum mithaqan ghaliza ubangiji ya hada biyar din ka tuna lokacin da muka riki alkawari daga annabawa sai ya ce wa minka duk da cewa ya ce annabawa duk waɗanda zai faɗa daga bayan sun shiga cikin annaba amma kuma sai ya kuma ware su da ambato wanda ware su da ambato yana nuna cewa su kuma suna da wata daraja wata maziya ta musamman wanda sauran ba su da ita shi yasa bayan sun shiga cikin kalmar annabiyina da Allah ya faɗa ta farko sai kuma ya sake ware su ya ambace su dan ya nuna matsayin su kuma daban yake in aka koma batun falala da daraja da martaba sun da sauran annabawa sai ya ce wa minka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama wa min nuhin kaga sai ya faɗi na ƙarshe ya faɗi na farko kuma sannan sai ya faɗi wanda ke tsakanin su wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa aqadna minhum mithaqan ghaliza to shi yasa malamai suka ce waɗannan ayoyi da ubangiji ya ware su ya haɗe su ya dunkule su guri guda Wannan shi yake nuna cewa suna da martabar da ta tsara sauran shi yasa suka ce to waɗannan su ne ulul azmi wanda ce babban madogar abdullahi dan abbas da kuma waɗanda suka raka masa baya a ra'ayinsa kuma duk malamai na baya baya da suka zo sai suka goyi bayan wannan ra'ayi cewa waɗannan biyar su ne ulul azmi min rusul an gane ko shi yasa ibnu tabiya da ita tashi kai tsaye ba, bai tsaya ya kawo maka wani khilaf ba domin da ƙarshe kamar ma ba khilafin ba a ambatan wasu ba waɗannan din ba shi yasa da ya tashi kawai sai ya ce ulul azmi sai ya ce nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadun sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo hujjar da malamai suke bayarwa akan cewa waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul to wannan ita ce aqida ahlus sunna dangane da ulul azmi kuma matsayin su ya kera dukkan matsayin sauran annabawa da manzanni gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma shine jagora shine shugaba a cikin ulul azmi sai ya ce wa afdalu ulul azmi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe kaga aka ce karkasa waliyai Ka kaga mafi daukakar waliyai duka annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake ajin koyi sama da shi ko babu wani babu wani sama da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sifa ta walittaka sannan mai bi masa waɗanda suke bi masa sune sauran ulul azmi annabi ibrahim malamai suka jera su bisa falala kamar haka ɗin yadda Allah ya jera su sukan ce annabi Ibrahim sai Musa sai Isa sannan sai annabi Nuh alaihi salam suka jera su a bisa wannan wannan martaba to ko da baka tafi wajen ta ɗaya daga cikin su akan ɗaya ba duk da cewa annabi Ibrahim babu shakka shine Khalilur Rahman wannan sifa ce hulla wata sifa ce ta ba kowa ya sami ta ba haka annabi ibrahim babu shakka shine yake bin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi na halala da martaba da daraja a gurin Allah sannan sauran su biyo baya to kaga ka fitar da ajin annabi sallallahu alaihi wasallam ajin annabi ibrahim sannan ka fitar da ajin waɗannan uku gaba daya sannan kuma sai ka zo sauran manzanni duka duk wani annabi manzo shi kuma sai ka zo su aji guda sannan kuma ajin da yake kasa da su su ne sauran annabawa kuma guda gaba ɗaya waɗanda ba ba manzanni ba to sannan kuma sai a ci gaba da rabo ga kowa da kowa ba babba ha rabi amma dai an gama aji na ƙoli sauran kuma duk 'yan ƙananan aji ne da 'yan rabin aji to a harkar walittaka ko ɗan rabin aji ka zama ka caba domin dai kana da cikin ana dai dama da kai وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين saboda sharafin risala da sharafin nubuwa sai ya zamana sunan manzo da sunan annabi ya danne sunan wali idan aka yi itilakin wali aka ce waliyayi to anan ana nufin waɗanda ba manzaniwa annaba ba saboda sunan manzanci da sunan annabci ya danna wancan suna na walici an fahimta ko a cewa mutum manzo ya ba a ce waliyi duk da cewa waliyin ne tun da bai taka wannan matsayi na ta ba sai da ya zama waliyi amma wanda ga waliyin yake tsayawa baya wucewa manzan an gane saboda haka dukkan manzo waliyi ne amma ba dukkan waliyi ne manzo ba bai na ma'uwa ma khusus bai na ma'uwa ma khusus mutlaq ko na wajhi wajhin mutlaq wa ya wa khususun mutlaq ba ne wajhin ka ce min wajhin wanda ya dara wannan tanan wanda ya dara wannan tanan shi ake cewa min wajhin amma ka ce umuman wa khususun mutlaq tana nufin ta kowace fuska ɗaya ɗara ɗaya an gane ku ta kowace fuska ɗaya ɗara ɗaya saboda haka kullu nabiyyin wali walaysa kullu waliyin nabi wannan shine umum wa khusus mutlaq an gane ko sun yi ishtiraki a sifofi amma ɗaya ya ɗara ɗaya a duka sifofi amma al'umman wal min wajen sun yi ishtiraki a sifa a sifofi amma kuma kowanne kuma ya keɓanta da wata sifar da ɗaya bai keɓanta da ita ba shine al'umum wal min wajen saboda haka dukkan wani manzo ya ne shi yasa aka tashi aka ce kawai wani yai aka laƙin aka saki kalmar haka ita kadai to farko abin da zai zo kwakwalwarka su ne waɗanda ba annaba waɗanda ba manzanni ba saboda kalmar manzo da kalmar annabi ta danne kalmar wali in aka ce wani wali ana baka labari aka ce wani wali bayan Allah farkon wanda za ka saba annabi ba in annabi ne to kalmar da ta fi tsada a kira shi da ita ita a ce annabi ko a ce manzo a ce wani annabi ko a ce wani manzo shi yasa zamu ga duk labarurukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na annabawan da suka gabata baya kiran su da waliyai sai dai kira su da annabawa ko manzanni babu wani annabi da Allah ya kuma min nabiyin haka zaka ga mace ma min waliyin daga baya ai bincike a ganin waliyin nan annabi ne an gane ko saboda kalmar alwilaya inda itlaq tana nufin waɗanda ba annabawa ba masu daraja ana nufin wasu masu daraja amma ba su kai annabawa ba an fahimta ko saboda haka duk wani wali to bai taka matsayin annabi ba duk kuwa irin darajarsa wanda ita ce akida da musulmi duka faɗi a kanta waɗanda suka bauɗe suka bijire suka turje ma wannan su ne waɗanda suke fifita martaba walittaka akan martaba annabtaka suke cewa shi annabi daga jibril yake karba ba wato akwai wasu da tsakanin su kuma kai tsaye haddasa ni kalbi an rabbi to kaga wanda zai ce haddasa ni jibril an rabbi ba daidai ke haddasa ni kalbi an rabbi to shi yasa suke cewa maqamul wilayati fi barzakhin wa maqamul nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunan nabi kaga su sun jirkita yadda ahlus sunna suke cewa manzo sannan annabi sannan wali su kuma sai suka ce wali sannan annabi sannan manzo shi manzo ne ka duba da Allah irin wannan tawaye <laughs> gaba ɗaya suka kama tsarin gaba ɗaya sai suka juya shi sama sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama to shi ne bala yace wa afdalu ulil azmi muhammadin khatamun nabiyina annabi sallallahu alaihi wasallam cika bakin annabawa yana ishara zuwa ga fadar Allah ma kana muhammadun aba ahadin min zalikum rasulullahi wa khatamun nabiyyin dara yake zuwa ga fadar Allah da yake cewa muhammadu bai zama uban ɗaya daga cikin ku ba abinda yake kawai shi manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa wa imamul muttaqina domin yana cewa ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah tunda ya kowa tsoron Allah ya zama jagaba jagora imam na tsoron na masu tsoron Allah wa sayyidu waladi adam kuma shine shugaban Allah wato shugaban walad adam ƴaƴan adam alaihi akwai riwaya da ban faɗa wajen tantance ulul azmi min ar-rusul da muka ce waɗannan biyar sune ulul azmi akwai riwaya zuwa Abu Huraira Abdullahi da Abbas da ba wanda ya zaba kamar yadda na ga muku akwai ruwaya ta Abu Huraira wanda tana cikin Mustadrak na Hakim wanda yake cewa khiyaru walad adam khamsa sai ya ce Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Muhammadin sallallahu riwaya ce daga Abu Hurairah tana cikin <coughs> ah, Musnad al da kuma Mustadrak yace mafifitan zababbun ƴaƴan Annabi Adam alaihi salam biyar ne yace Nuhu da Ibrahim da Isa da Musa sai ce da Muhammad sallallahu alaihi ce mafi alkhairin su wani fiyayyan su yace shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ashe Abu shi kansa abin da yake faɗa kenan wanda ya nuna cewa magana ce da ake da sahabbai suka suka santa abu huraira yana daga cikin wato manya ba kamar abdullahi abbas da kira shi daga cikin ƙananan sahabbai ba abu huraira daga cikin manyan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ne jagora khatamun nabiyina wa imamul muttaqina wa sayyidu waladi adam ya ya'yan annabi adam alaihi salam kamar da yadda tabbata a hadisin muslim hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam alaihi salam ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shine fiyayyen ƴaƴan annabi adam alaihi salam gaba daya wa imamul anbiya'i idza ijtama'u shine limamin annabawa lokacin da suka haɗu inda za a haɗu a ce za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi musu limanci shine shugaban su shine gaba da su wa khatibuhum idza wafadu inda duk suka taru suka haɗu suka taru to annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai hudubar cikin su shine mai faɗa anan ibnu taymiya yana ishara ne zuwa ga wani hadisi wanda yana cikin sunan tirmidhi da sunan darimi da wasu littattafai daban hadisin anas wanda cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu wa ana qa'iduhum idza wafadu wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mustashfi'uhum idza hubisu wa ana mubashiruhum idza aisu har zuwa ƙarshen hadisi yake cewa ni ne farkon mutane ni ne farkon wanda zan fito daga cikin kabari na yayin da za a tashi mutane ni ne kuma jagoran su yayin da za su za su taro za su haɗu ni ne kuma musu hudu ba lokacin da za su saurara ni ne kuma mai ceton su lokacin da za a tsare su ni ne kuma mai musu albishir lokacin da za su fitar da kauna har zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisi hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai danta ba tirmizi shi kansa ya kawo shi ya ce haza hadisin gharib kalmar gharib a gurin tirmizi tana nufin da'if idan tirmidhi ya yi ilakin kalmar gharib akan hadisi to yana nufin da'ifi kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa zai la iya faɗi wannan a cikin littafinsa nasbur raya a wa isnadin wannan hadisi akwai Allah ibnu abi sulay wanda malaman hadisi sun rawana shi saboda haka riwayar bata inganta ba sahibul maqam mahmud annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin wannan matsayin da kowa yake zai gode masa a kansa alladhi yaghbituhu bihi al-awwaluna wal akhirun wanda da na farko da na ƙarshe mutanen farko da mutanen ƙarshe duk za su yi fatan su ma ina ma sun samu wannan matsayi wato kowa zai yi wa kansa sha'awar wannan matsayi shine al-ghibta kaga wata ni'ima gurin wani kai sha'awar kai ma ina ma ka samu wannan ni'ima ba tare da kana masa fatan ta bushe ba kasan in kana masa fatan ta bushe ta zama hasada. ka ji cewa ina ma kai a kwace a baka to wannan ita ce hassada amma ka ga abu tare da mutum kai fatan kai ma ina ma kai ba ka samu wannan abin da ya samu ba tare da kana jin ina a kwace ma ina ma a kwace nashi a baka ba in kana ga ina ma a kwace a baka to wannan wannan hasada ce zaka sauran mutane da za su yi masa gidda wato za su yi fatan su ma ina ma su samu irin matsayin da ya samu su yi farin ciki irin wanda ya yi wannan al-maqamul mahmud shine ubangiji yake cewa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da tsammanin ubangijinka zai tashe ka a wani matsayin da kowa zai gode maka kowa zai maka san barka shine al-maqam mahmud al-maqam mahmud kamar da aka sani shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ita ce ash-shafa'atul uzma a takeice الشفاعه العظمى في المقام المحمود maqam al-mahmud yayin da mutane bayan tashi daga kabari duk za a ɗibauce ubangiji ya matso da rana daidai da kwanyar halittunsa kwanyar kowa na da babbaka zafi da wato kowa ya ɗibauce yana neman inda zai yi inda zai fita a lokacin mutane za su a yi hisabi ma in ma ce mutum ya tafi don a lokacin ba a tunanin dan azabar da kake ciki ita ce azaba fa saboda haka zai ji cewa gara ma ko wuce ce shi a sashi saboda wahalar da ake ciki to a lokacin mutane za a bazama a tafi wurin annabi adam kamar da bai muka sha faɗa hadisin hadisin shafa'a yana cikin sahih bukhari sun abi sa'id al-khudri mutane su bazama a wurin annabi adam ya ce dafsi dafsi, cewa mata kansa yake ba zai iya ba yana da nasa kura a tafi wurin annabi ibrahim alaihi salam can ma su taho cikin wurin annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya ce dafsi dafsi ba zai iya ba saboda ka tafi zuwa annabi annabi Musa ya faɗa shi kurakuran ya tura su zuwa annabi Musa shi ma ce ta kansa yake fa ta kansa yake a kyale shi ya yi wasu kurakuran da shi ma bai sanya Allah zai da shi ba ba ka tafi gurin annabi Isa shi ne wanda Allah wanda ubangiji wanda bai yi wa Allah laifi ba a tafi a tafi gurin sa a tafi gurin sa ce shi ma mata kansa yake shi ma yau bai san Allah ya zai da shi ba saboda shi ma yana tsoron mutanen sa sun ce a dan Allah ne bai san ya Allah zai masa ba kuma kun ga alkur'ani ya gaya mana sai an tutse shi an masa wannan tambayar saboda haka sai ya tura su ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne dan bayan Allah malamai sun yi hujja da wannan hadisin shi ma akan cewa waɗannan su ne ulul azmi suka ce adamu shi ya fita saboda ba manzo bane an gane ku tunda Allah ta minar rusuli kuma ya zo a cikin wannan hadisin adamu shi da bakin sa yace ku tafi gurin annabi nuhu wa أول awwalur الله إلى الأرض هو أول awwalur الله في الأرض shi da kansa ya ce a nuhu shine farkon manzanni da Allah ya turo a doron kasa an fahimta saura kaga shi baya cikin minar rusuli da Allah ya faɗa na kaga bai shiga cikin ulul azmi ba sauran su su biyar su ne kuma suka zo a cikin suratul sura da suratul azab to kaga wannan in ka hada shi da wannan ka hada shi da magana ibnu abbas ka hada shi da magana abu hurairah kaga dole ka yadda ka sadu da ka miƙa wuya kan cewa waɗannan biyar ɗin kacal su ne ulul azmi da Allah yake nufi an fahimta wa sahibu liwa'il hamdi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin tutar godiya tutar godiya tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ta shafa'arsa wanda kowa zai shiga karkashin wannan shafa'a din in ya shiga kuma dole ne <coughs> ya yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama godiya akan wannan shi ma wanda ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa sahibul hawd mawrud shi da kuma ma'abocin alhawud hawd wato tabki tabkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda za a shashi a matattarar ranar gobe kiyama a matattara al lokacin da mutane suka taso cikin wannan wahala kishi ya kai musu matuƙa babu wanda ba kishi yake ji ba saboda haka ana buƙatar abin da za a sanya makoshi da shi kowa ana buƙatar abin da zai sha a lokacin saboda tsananin zafin rana da gumi da sauransu saboda haka ne malamai suke cewa alhaudu ya kuru ba qabla al-mizan kafin a je a auna kayan awan ayyuka dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya na ciki dan wuta su tafi wuta Allah ya kiyashe mu kafin a je wannan hisabi to sai tsaya an sha ruwan alhawo saboda ka alhawar ya kuma kamlar mizan tunda mizani gurin awo ne da ka da an gama mutum awo aka samu ba matsala ko kuma matsalar yan karama ce ko kuma an yafe masa matsala din an ɗauke masa butin da ake karɓa shikenan sai a ci kawai ya tafi kaga kuma a can gidan aljanna zai bacci zai bacci rana ma ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila saboda ka yan aljanna ma a gidan aljanna za su yi kainu dama kaga kenan tun kafin kusan hadisai ne da suka zo birjin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin sahabbai talatin da yan kai sun rawaito hadisan da suke magana akan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alhaud akwai alkauthar alkauthar shi ma'un ne a aljanna alhaud kuma kafin a shiga aljanna ne an gane amma ruwansa daga cikin aljanna yake dararowa daga cikin aljanna yake kwararowa akwai mai zabani kamar yadda ya zo a ruwayoyi akwai indararo biyu da suke kwararo da wannan ruwan na alkausara daga wannan ruwan na tafkin alhau daga cikin aljanna suke sun fito za su zuba a cikin wannan tafki din daya na azurfa daya na zinari daya na azurfa sannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta wannan tafki ne mai tsananin fadi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace arduhu wa tuluhu sawa da fadinsa da tsawonsa daidai wa daida yace qadruhu ma baina ailata wa sana'a al-yaman wato tafiyar da ke tsakanin fadinsa wato da tsawonsa kamar tafiya daga aila aila cikin iraki ne daga aila zuwa yaman kaga daga gabas zuwa daga gabas zuwa kudu to akwai tazara mai yawa laraba da an ce aida sun san cikin iraki ne sana'a kuma ita ce capital ta yaman a yanzu ma to tazarar da take tsakanin tazarar tafki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ardu wa quluhu sawa da fadin da tsawon da ɗaya ne babu bambanci yace kuma a abin nan kofunan da ake shan ruwa a cikinsu wanda aka aje adad kizanuhu adadu nujumi sama wato kofunan da ake ajewa wanda kowa zai dauka shi adadin taurarin da suke cikin samaniya sannan kuma ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa atyabu rihan min al-miski ya fi nono fari ya fi zuma zaki sannan ya fi turaren almiski kanshi annabi ya ce man shariba minhu la yazma'u abadan wanda duk ya kwankwaɗi makwarwa ɗaya ta wannan ruwan da shi da kishi har abada to ai ba za ka ji kishi ba kishi aka ce ba wata aka ba ka sha ruwa ba za ka sha ka more amma ba wai dan ka wahala ba ka san kishi ka wahala ku kawo ruwa dan Allah ku taimake ni eh. Kausar shi a cikin aljanna yake ruwa ne mai daɗi amma shi a cikin sai an shiga aljanna a sha shi shi ne ina bai naka alkawfar wasu malamai sun fassara shi kuma da alkhairul kafir mun baka alheri mai yawa ga al'umma ka shine kawfar din da ake nufi ala ayi halin wannan an zo tafsiri kuma a fasa abin da ake nufi da wannan ma'anar wa shafi'ul khalaiqi yawm kuma mace mai ceton halittu duka ranar gobe kiyama dan shi ceton da zai wa kowa da kowa cetonsa a shafa'atul uzma ta shafi kowa da kowa har annabawa sun shiga karkashin wannan ceto da haka shi da ceto mafi girma ranar gobe kiyama wa sahibul wasilati wal wasilati wal shine kuma mai matsayi na wasila shine kuma mai babbar daraja wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya umarci al'ummar sa su roƙa masa idan sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha asharan thumma salu li alwasila fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaji illa li 'abdin min ibadillahi fa arju an akuna ana huwa annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sannan in ya gama ku yi salati ga Allah wanda duk ya yi wa Allah salati ɗaya shi kuma zai masa goma sannan ya ce ku roƙa min wasila wasila ɗin ya ce manzilatun bil janna kaga annabi ya fassara menene wasila ɗin haka duk maganganun da aka faɗa wajen fassarar wasila wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi ƙarfi mafi inganci domin annabi ne ya faɗi ta ya ce fa innaha manzilatun fil janna dan wasu fassara wasila din da ash-shafa'a shafa'atul uzma annabi kuma ya ce fa innaha manzilatun bil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadihi matsayi ne da bawa ɗaya za a ba daga cikin bayansa ba mai tarayya da shi a cikin wannan matsayin fa arju an akuna huwa ina fatan in zanni ne wannan bawa da ku roƙa mu shi yasa an kiran sallah kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima ati muhammadan al wasilata wal kaga alwasilata din shine abin da annabi ya ce ka rika roƙa masa a nan wannan hadisin mun yi ta magana a kansa a karatun at-tawassul wal wasila in ana tuna ibnu taymiya ya ce kada ka zata wani alfarma kake wa manzon Allah dan kayi wannan ya yi wannan ko yace kanka kake wa alfarma fa domin ya ce hallat lahu shafa'ati nan yana nusar da kai kan abin da za ka yi ka samu alheri in an je lahira ka samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam a bagwas to ka rika yin wannan matsayin nan Allah zai bashi ko ka faɗa ko ka faɗa Allah zai bashi to amma kai in ka faɗa kai kuma akwai wani sakamako ta goma shi da zaka samu ashe kaga kakkaji cewa ai ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci wani abu a guri na ka rika jin kai ma ashe a mu ba din ba a'a a nan annabi yana gaya maka wannan ne dan kai ma ka samu wancan alfarma din da za a yi ta shafa'a ranar gobe kiyama an gane ko alladhi ba'athahu Allah bi afdali kitabi alladhi ba'athahu Allah bi afdali kutubihi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine Allah ya aiko da mafificin littattafansa shine alqur'ani mafificin littattafai domin shi da ya bayanin komai daki daki kuma ya shafe dukkanin wasu littattafai da suka gabace shi dukkan wani abin da ya gabace shi na littafi alqur'ani ya shafe hukunce hukuncensa wa shara'a lahu afdala shara'i kuma ya shar'anta masa mafi falalar shari'a mafi tsadar shari'a ta addini babu wata shari'a da ta kai shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kamala ita ce ta dace da kowane lokaci ta dace da kowace al'umma ta dace da kowane zamani ta dace da kowane gari babu wani lokaci da za a ce yanzu shari'ar nan ta tsufa tana buƙatar a sake duba ta kamar yadda ake yin constitution duk bayan shekara ɗaya biyu sai a ce a sake zama a sake duba shi saboda soye-soyen zuciya na ɗan adam kullum dan adam ya zo tsatsara to zai tsatsara abin da zai dace da bukatunsa ne yana tafiya wani ya zo shi kuma sai ga wannan tsare-tsaren da aka yi shi kuma sun za su takura masa saboda haka shi ma sai tattaro kan yan uwansa waɗanda suke tare da shi a ra'ayi ɗaya sai su ce mu zo mu ƙara kwaskwarima sai a ɗan bi ku har a ce ku ji ra'ayinku ba fa ra'ayin naku aka damu da shi ba sai kuma a je a yi wani abun a sassake a sassake bayan wasu 'yan shekaru kuma sai a za a ce ai yanzu an samu canje-canje da tsare-tsare da sabon zamani eh, eh, abin nan mai ake cewa eh, zamani goma sarki sarki goma zamani goma go abu da haka yanzu wani zamani ne sabo shi ma sai a kuma a shari'ar Allah ita ba ta da wannan a kowane lokaci tana nan yadda take sai dai in ka kasa fahimtar ta amma babu wata matsala da za ta juru ko da zamani ne ya zo da matsalar da can babu ita a cikin shari'ar Allah sai ka samu wani ma'auni da za ka dora ta kai. shine alkitabu wal mizan din da ubangiji ya saukar mizan din shine wannan ma'auni wanda har duniya ta tashi wannan ma'aunin yana aiki ba zai tsaya ba akwai alkitab abinda ubangiji ya riga ya yanke ɓaro ya faɗi shi abu kaza ga yadda yake ɓaro da sunansa da komai wanda kuma babu sunan shi to kuma almizan din shi kuma shine abinda ubangiji ya saukar shi akwai kuma ma'aunin da zaka dora abinda babu shi saboda haka idan da can ba a san wani koken ba ba san wata wiwi ba to akwai abin da zai yi kama da koken din saboda haka sai a kwatanta hukuncin koken din da shi sai a ba da hukunci a ce to kaga abin da yana dauke da illa iri kaza yana dauke da sura iri kaza sifa iri kaza abu mai irin wannan sifa Allah ya haramta shi a guri kaza saboda haka shi ma ya shiga cikin wannan ta ba aka yi ta tantama wai ta ba halacci ko ba halal bace wasu malaman da suke zuƙa ta ba su suka halatta suka ce halacci saboda suna sha wasu su ce shan kiban za barin kiban banza wai makaruni ce to amma waɗanda suka yi aiki da mizan ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar saboda haka sai suka sai suka duba sai suka ga ai akwai inda taba za ta za ta hau haka sai suka ɗora taba akan wannan mizani sai suka ga ta hau ta yi daidai kamar ma dan ita aka yi kace to ai shikenan ubangiji ya ce yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith taba tayyib ce ko khabith ce babu wanda zai sa taba cikin tayyib babu ko shi mai san taba ya san tana cutarwa ya san in sha cutar da shi za ta yi ya san zai zo cikin wasu mutanen da za su ta kankamin warinta ba a so shi ma ta zama masa matsala ne kawai yasa yake shanta kaga anan ta shiga cikin khabith ta hau kan wannan ma'aunin ta zauna tunda ba za ka ce mata tayyib ba to dole ne ka ce da ita alkhabis tunda kuma ta zama khabis ubangiji ya ce ya haramta khabis sannan taba shan taba zai kara abin nan faɗaɗa arzikinka ko ko zai lalata ma arziki ne kuɗin da kake konawa duk karan taba ka buke shi ka kona wani kuɗi ne naka babu abin da zai kara maka gina maka jiki bare ka ce a'a ai gina jiki yake ko ya kara maka lafiya babu wannan to kaga ashe kudin ka kake konawa Allah cewa kuma wa kulu washrabu wa la tusrifu kaga ba cikin kulu ba cikin washrabu yana cikin tusrifu كما يدعى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا ubangiji ya haranta almubazzaranci kowa ya yarda cewa ta ba almubazzaranci ce kaga ta hau kan wani sikeli ta kan wani mizani taba tana cutarwa har ma tana kai ga kisa kusan mutanen da ake bada alƙalman lissafi taba tana kashewa abin abin abin ban al'ajabi kuma kullun karuwa suke kuma wani lokaci waɗanda su suka fi ba damuwa da taba su suke bada wannan alƙalman lissafi da cututtukan da take haifarwa na kansa da waye a cikin jikin mutum taba tana da wannan bil ijma shi yasa duk kwalin taba sai an gaya maka waɗannan cututtukan ka sha da sani domin kada ka wani abu ya same ka ka kai kamfanin da ya yi tabar kara a ce za a karɓo maka wani wata diya a'a ai an gaya maka kai kuma mai hankali ne ka karanta ka zaɓa ka sha don haka su ba ruwansa kowanne kowa da yake shan taba ya yarda da wannan Allah yana cewa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima to haka in kai ta duba alqur'ani sai ka ga cewa ma'aunai daban-daban daban-daban za ka dora taba akai kuma za ta hau to kaga ashe littafin Allah da ya zo shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta zo da abin da ya game ko ina ya gama kowane lokaci sannan kuma ibnu taymiya yana da maganganu akan akan wannan a cikin rasa'il ɗinsa wato risala ce da yayi mai tsadar gaske wajen bayanin yadda shari'ar musulunci take kara da dukkan komai babu wani abin da zaka kasa shigar da shi karkashin shari'a doron shari'ar musulunci sai dai in baka da wannan kwarewar وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ubangiji ya sanya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mafificiyar al'umma da aka fitar a cikin mutane kamar yadda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa jama'a lahu wa li ummatihi min al-fada'il wal mahasin ma farraqahu fi man qablahum ubangiji ya tattara falala daban-daban ya tattara alheri iri-iri ya sanya shi a cikin wannan al'umma bayan da ya rarraba shi cikin al'ummomin da suka gabata wato al'ummomin da suka gabata kowace al'umma ubangiji yana keɓanta ta da wata falala a keɓancin al'ummar annabi musa da wata falala al'ummar annabi isa da wata falala al'ummar annabi ibrahim da wata falala kowace al'umma a keɓance ta da wata falala ta musamman wadda wannan tana da wadda ta falala ba ta da ta waccan waccan tana da ta wannan ba ta da ta waccan a waɗannan falalolin gaba ɗaya kuma ubangiji sai tattara su a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wata falala da ka sani cikin wata al'umma da ta gabata to akwai ta a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa dukkan wani alkhairi da kake binciken shi a cikin wani addini in dai alkhairi ne to akwai shi a cikin musulunci dukkan wani abu da za ka soka a cikin musulmi ka ce musulmi suna da kaza suna da kaza in ka duba waɗanda ba musulmi su kuma suna da irin wannan ninkin ba ninkin nasu na musulmi duk wani sharri to za ka samu in akwai shi a cikin musulmi a ce a cikin musulmi an samu wani yayi laifi iri kaza yayi laifi iri kaza a tarihi misali tarihin musulunci a ce a musulunci an samu wani sarki yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma ga sarkin musulunci ne ko an samu wani shugaba yayi kaza yayi kaza a faɗi wani laifi da yayi to in ka koma sauran al'ummomi sai ka ga wanda ya shanye dame shi shanye a wannan laifin idan kana maganar zalunci ne an samu wasu sarakuna da suka zo da sunan musulunci sun yi zalunci a lokaci kaza a zamani kaza a zamani kaza to in ka koma a cikin al'ummar rumawa sai ka samu ma wanda ya kona gari gaba ɗaya kungurungun da mutanen da ke ciki da dabbobi da komai ya kona saboda kawai sun yi masa gure Miron ba haka yi ba a sarautarsa gaba ɗaya Miron ɗaya daga cikin sarakunan rumawa gaba ɗaya gari ya ƙona kurbus da mutum da dabba da kaji da komai da suke cikin garin sai da suka zama toka don kana kwatanta zalunci in kana kwatanta wani abu da ake cewa musulmi sun yi na ta'addanci kaza a guri kaza sun kashe mutane kaza yanzu ka duba sauran kasashe da suke da raba musulmin ba wa ya fi ta'addanci kamar su akwai kasar da ta kai ta'adda kamar amerika da isra'ila babu wannan abin da za a ce musulmi sun yi na ta'addanci a guri kaza a guri kaza a guri kaza a duba ta'addancin Isra'il na rana ɗaya ya dame nasu ta'addancin Amerika Iraq da Afghanistan na rana ɗaya ya dame nasu mutum daga shigar Amerika Iraq zuwa yanzu mutum sama da miliyan sun mutu kuma duk a dalilin wannan ta'addancin nasu kaga idan an samu wani da za a ce yayi abin da ba daidai ba ce 11 September an je an kai ma wani wuri hari wanda ba ruwansu ruwan su ba abin da suka ci su an kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba da mata da yara da waye da waye to kuma a duba ta wani bangare su kuma me suke a iraq me suke a Palestine me suke a Afghanistan kaga ashe duk wani abin da zaka kushe wa musulmi da shi to sai ka samu kishiyoyin musulmin suna da ninkin ba ninkin na wannan abin da ya dace a kushe musu saboda shi to ibnu taymiya yayi wannan maganganun a littafansa kuma aka shigo cikin musulmi duk wata falala a cikin musulmi da za a yi ta to akwai ta a cikin ahlus sunna wani abin da zaka kushe wa ahlus sunna to kishiyoyin ahlus sunna suna da ninkin balinkin sa ce ahlus sunna su in ka kwatanta su da wanda ba ahlus sunna ba kamar ka kwatanta dungurun din musulmi da wanda ba musulmi ba haka kuma ake an gane ko bai sanda aka shigo kuma sai a sake yin tawari na namu na namu su zo wahum akhiru umami khalqan wa awwalu al-umami ita ce karshen al'ummomi wajen halitta a wajen halitta ita ce al'umma da ta zo ta karshe al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ita babu kuma al'ummar wani annabin da za yi har Allah ya nade kasa duk wata al'ummar da za ta bayyana a doron kasa al'ummar annabi ce sallallahu alaihi wasallam da haka su ne a ƙarshe wajen halitta su ne na baya baya wajen halitta amma kuma su ne awwalul umami ba'san su ne farkon waɗanda za su tashi cikin al'ummomi in an zo rashin kiyama an yi su ne farkon da su fito daga cikin kabarin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su shine farko wanda zai kasa za ta tsage ya fito kama qala fil hadith sahihi kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin Abu Hurairah نحن الآخرون السابقون as أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه min بعدهم النبي صلى min عليه annabi يقول موني نبايا بايا mu ne na baya baya kuma mu ne a gaba gaba a baya baya kuma a gaba gaba ci a baya baya wajen halitta wajen zamani zamanin mu ya zo daga baya amma a gaba gaba wajen falala a gaba gaba ranar gobe kiyama in aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummar sai ita farkon al'ummar da za a tashe ta daga kabari ita ce farkon al'ummar da za a yi wa hisabi ita ce farkon al'ummar da za a yi wa hukunci ita ce farkon al'ummar da za ta shiga aljanna bai da annahum utul kitaba min qablina sai dai al'ummomin da suka gabace mu an ba su littafi gabanin mu wa utina min ba'dihim mu kuma daga bayan su aka ba mu fa min al-yawm fa hadha al-yawm alladhi kataba Allahu fihi wannan rana yana nufin juma'a ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu sai suka yi saɓani wato ita juma'a ita ce ranar da Allah ya wajabta wa al'ummomi duka ta zama ranar idi a wajensu da za su rika haɗuwa suna ambatan Allah a ciki suna bauta wa Allah suna ambatansa a cikinta ya farlanta musu duk gaba ɗaya al'ummomin wannan ranar fahtalafu sai suka saba maimakon su karɓi wannan farilla da ubangiji ya ɗora musu suka saba fa hadana Allahu lahu sai ubangiji ya nuna mana ya shirya da mu ga wannan ranar mu fannasu lana taba'un fihi mu dangane da wannan ranar mutane duk bayan mu suke bi mutane duk bayan mu suke bi kaga idin mu shi zai fara zuwa ita ce juma'a sannan daga baya na yahudu ya zo asabar sannan daga baya na nasara ya zo shine lahadi kaga ashe mu ne a gaba ba za su riga mu ba mu sai su daga mu sai yahudu sai abin nan saboda haka mu ne a gaba mutane duk bayan mu suke bi shi ne ce gadar lil yahudi gobe ta yahudawa ce sun zaɓi ranar asabar suka ce a ciki allah ya gama halitta ya huta za ka su ma za su huta wa da gadin lin nasara ladi kenan bayan gobe jibi kenan ko jibi kuma ta nasara yana nufin ranar lahadi ita kuma ta zan ita ce ranar nasara suka ce za sun zaɓe ta saboda a ciki Allah ya fara halitta saboda ka su ma suka zaɓi wannan rana a ciki za su yi idin su wa qala sallallahu alaihi wa sallama wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard manzo Allah ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage za ta tsage masa a wata ruwayar yawmal qiyama wa ana awwalu man tanshaqqa anhu al-ard yawmal qiyama ko karin yawmal qiyama wanda wannan hujja ce da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a kabarinsa ba zai tashi ya fita da kabarinsa ba sai ranar gobe kiyama ranar da za a tashi ilal mahshar zuwa matattara a lokacin shine farkon wanda ƙasa za ta tsage ashe kaga masu aƙidar cewa annabi yana naina yawo ya je nan ya je nan duk sanda ake maulidi ko ake wani wani abu to zai halarci gurin ya zauna har ka ga wasu gurare saboda wauta wai har wani ware wata kujera ake a ƙi zama a kanta saboda in ya zo ya zauna eh wasu guraren hadda shayi ake aje masa in ya zo ya sha to kaga wannan duk wauta ce duk wauta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna zai tashi a ranar gobe kiyama zai shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage domin ya imani yana kwanci a kabarinsa mai daraja kuma duk salatin da kake yi a duk inda kake akwai mala'ikun da ubangiji ya ajiye aikin su kenan su rika kai wasa wannan salatin kaga karewar gata kenan ba wajabta maka ba sai ka je gindin kabarin da zai ji salatin naka inda a ce kowa sai ya je inda yake ne sannan zai san yayi masa salatin kaga da an cuci talaka da ba shi da kuɗin tikiti ba shi da kudin kujera kuma ba ya da alaka da gwamnati bare ta ba shi kujerar gwamnati kaga shi an cuce shi to amma sai musulunci da yake addini ne na rahama addini ne na sauki kuma addini na kowa da kowa ba uwansa da bambanci wanda yana da shi wanda ba da shi wanda mai mulki ne wanda ba mai mulki bane wanda yana da hanyar kamun kafa inda za a masa alfarma wanda ba da shi a musulunci duk ba ruwan shi da wannan sai ma ka je can din ka gama birgi maka ka da a babu wani yana onacha yana onacha yayi wani abin da zai fika birgewa a gurin Allah sha'anin ubangiji haka yake wanda ya fi masa da'a shi ya fi kusa da shi kuma ko ina Allah ya baka damar ka yi da'an nan wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura duk inda kake ka irota wa Allah ba kamar addinin kiristanci ba da cocinka ita ce cocinka inda kai rijista nan ne za ka rika zuwa duk inda ka in ka canza coci to sai ka kuma biyan kuɗin rajista kuma an soke ka a can a saka a nan saboda haka inda duk kake zuwa an san kana zuwa kuma duk sati ka ko baka zo ba dai ka aiko ka aiko hasafinka ka aiko isahaninka ko da ka za ka zo ba to wannan ne zai sa idan al'amarinka suka tashi liman manya maka saboda ya san kana da ajiya kana da account dauran auren ka jana'izar kawaye duk zai halarta zai yi maka saboda ya san kana da account a cikin cocinsa shi yasa coci wuri ne kamar kamfani na samun kuɗi ba kamar masallaci da za a yi tabara da ƙoƙo ba ana da Allah ka bayar ai ta jawo maka hadisai ana ta gaya maka falala sannan ka dan jawo tsohuwar wani tsohon canjin ka ka je ba <laughs> can ba ba wannan saka duk wanda ya samu coci duk limamin da ya samu toci ya samu wani big big business amma nan ba bawan Allah irin liman sai dai a kawo masa matsala amma kullum cikin kawo masa matsala ake an bar wata da 'ya'ya marayu da fasham ta kwaso sai a ce ki je ki ga liman wani an ɗaure shi a ce a je a ga liman ya samu kuɗin bebi kowace matsala wani ba da lafiya ya je ba kuɗin asibiti a ce a ga liman zama shi liman ya zama irin charitable organization din nan shi ba sai dai a ce a zo a وأنا أول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه وشي زن قفر الجنة لا نقوم بقيامة إني أبو إيمو فيقول الخازن سيبي قادم mai gadin gidan aljanna mala'ikan da yake gadi sai ce man anta kai wa ne fa aqulu muhammad ce ni ne muhammad ce duka umirtu la aftahu li ahadin qablak kai aka umarta in budewa ba zan bude ma wani gabanin ka ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi ya shiga sannan kuma kowa da kowa cikin musulmi su shiga in ya shiga sai al'ummar sa ta shiga sannan sauran al'ummomi kuma su biyo baya ashe kaga duk wata falala da za a kaya maka a ce yi kaza yi kaza yi kaza za ka yi ka fada da ka fada da manzo Allah wajen shiga aljanna wannan wanda zai faɗi wannan bai san martaban manzo Allah ba wai za ku yi ka fada da ka fada a ce ka fada da ka fada kana ture shi yana ture ka wataƙila ba ka riga shi shiga to kaga wannan <coughs> daga kaji wannan kasancewa wannan daru ne kawai ba gaskiya ba imamu ahmad da darimi sun ruwaito hadisi daga anas dan malik manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la awwalun nasi yanshaqu an an an jumjumati yawm al wala fakhra wa ana awwalu man yadkhulu jannata wala fakhra wa ana sayyidun nasi yawm al-qiyamati wala fakhra وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة وأنا أول وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها فيقول من فأقول فيقولون من فأقول محمد فيفتحون لي فإذا فإذا بالجبار مستقبل مستقبلي فأسجد له النبي صلى الله عليه وسلم يقول نيني فرقم wanda ƙasa za ta tsage min in fito daga cikinta ta buɗe kaina in fara fitowa daga cikinta shine an junjuma ce ai an ra'asi yawmal qiyama wala fakhra yace ina faɗar wannan ba da fariya ba ba dan muku fariya ba in nuna na fi ku a'a ina gaya muku abinda ubangiji yake bani da shi na falala ne wa ana sayyid wa ana awwalu man yadkhulu janna ne farkon wanda zai shiga aljanna wala fakhra ba ina faɗar wannan da fariya bane wa ana sayyidun nas yawmal qiyama wala fakhra ni ne kuma shugaban mutane ranar gobe kiyama ba da fariya ba kuma ni ne zan zo kofa aljanna rike abin nan hannun kofar in na rike hannun kofar sai mala'iku su ce wane ne sai ce ni ne muhammad fa yaftahuna li sai su bude mu sai fa adkhulu fa jabbaru mustaqbili ina shiga sai ubangiji kuma ya tare ni kaga wannan shine mafi girman ni'imar da zai kamu da ita shine ya ga ubangijinsa fa asjudu lahu sai in faɗin yi wa Allah sujada shi ka ɗaga ba gurin sujada ba ne roƙi duk abin da kake so a baka to kaga ƙololuwar littaka kenan da mai ce ƙololuwar littaka ta ƙarshe kenan an ƙuri to ibnu taymiya yana ɗauko maka abin daki daki kafin ya shiga kuma fasa kwai tunda zai zo ta maka bayani kuma har ya shiga kuma taɓo wasu wanda suke da'awar walittakar amma kuma da wasu abubuwan da shi Allah baya su da za ka yi da'awar walittaka ma'ana san Allah kuma da aikin da Allah baya su ba zai yiwu ba in ka ce kai masoyi na ne amma kuma kullum abin da bata mun rai kake ya zama yadda kana suna sai yadda ba to a ce kai masoyin Allah ne amma kuma kullum zaman ƙasa kake wa addininsa. duk inda ka ga an ce ga wani abu da addini ne kokari kake ka lalata shi in aka ce ga sunna kokari kake ka hana mutane yi ce ga bid'a kokari kake ka daure mata gindi kuma kana na awali waliyan kuma na Allah ai ba sai ba to wannan ita ce shine abin da kuma ibnu taymiya nan gaba zai shiga ya kwatanta walittakar gaskiya da yake ta mana bayaninta da a hadisin Abu Hurairah da ya kawo na Bukhari da matsayin walittaka da kuma manyan waliyan Allah da ya faro da kan annabawa da manzanni da annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya zo ga batun waɗanda suke da awar walittaka amma kuma ayyukansu suna nuna ƙarya suke yi ayyukansu suna nuna walittakar tasu ba ta Allah bace wannan shi shine abin da nan gaba ibnu taymiya zai shiga tsagewa insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in rahim wannan yana cewa fadar Allah da yace ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wannan ta nuna za a yi bacci kenan a karo karo karo ba haka ce ba sanu maqila za a yi bacci aljanna mana bacci ba daga cikin jin daɗi ai bacci yana daga cikin ko ba daga cikin hutu eh to ba ka bacci kuma a rage maka jin daɗi don Allah ina iya na ce annabi dan gatan Allah babu komai ba wani abu ai kalmar dan gata tana nufin wanda aka jawo shi kusa sosai kuma ake masa abin da yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan matsayin kuma ka kawo hadisin mulaya da muka faɗa hadisin abu huraira ai yana nuna idan kai wa Allah abin da yake so kai ma zai maka abin da kake so wala in ni la wala in sa'alani la idan wannan ba shine gatan ba a'a ba shagwaba muke nufi ba kuma a banta ma shagwabar shagwabar ai daɗi ne shi kansa a shagwaba kaɗin ai shi kansa wani matsayi ne ko in ba a san kai ba za a shagwaba ka ba ba Allah idan ana iƙama tun za mu faɗi abinda mai iƙama yake faɗa ne ko kuwa za mu yi shuru akwai ruwayar da ta zo cewa idan ka ji mai iqaba ya ce karka mata sala ka ce aqama Allahu a dama. wannan riwaya bata inganta ba saboda haka wasu kuma suna kiyasta iqama da kiran sallah suna cewa ita ma ai azan ce kuma annabi cewa idan sami'tu bil mu'adhdhina to ita ma aqama wazana ce don annabi ya ce baina kulli adhanaini eh baina kulli adhanaini aminin a ah, ba sala ba addu'a ko addu'a akwai addu'a tsakanin dukkan wazana guda biyu ma'ana an yi kiran sallah kafin ikama to kaga anan aka kirawo ikama ita ma azan don an ce baina kulli azanaini to a gaskiya wannan ba hujja bace da take nuna kiran sallah ita ma sunanta azan an kirawo ta azan ne a wannan bi itibari taglib a larabci akwai abin da malaman laraba suke kira at-taglib a rinjayar da sunan wani abu akan wani abu saboda suna tare sai a hada su sai a rinjayar da sunan daya haukan sunan daya kamar yadda ake kiran abubakar da umar al-umarani duk da cewa abubakar shi kadai ba a kiransa umar inda za ka kira abubakar shi kadai ba za ka ce masa umar ba amma da aka hada su sai aka ɗauki kalmar umar ɗin sai aka rinjayar da ita akan kalmar abubakar ɗin. kamar yadda ake cewa alkamarani alkamarani ana nufin a shams alkamar ko alkamarani ana nufin rana da wata amma da za ka kira rana ita kadai za ka ce mata alkamar ba za ka ce sai dai ka ce mata a shams kamar yadda ake cewa al'abawani al'abawani ce abawani ana nufin al'ummu ummu wal abu ko al'abu abu wal ummu amma da za ka kira uwar ita kadai za ka ce mata al'abu? abu ba za ka kira ta haka ba to haka nan al'azanani ana nufin kiran sallah da iqama amma da za ka kira iqama ita kai ba kiranta al'azan ba sai ka kira ta al'iqama an gane saboda ka wancan taglib ne ba haka ba za ka ɗauke shi a matsayin cewa idza sami'tumul mu'addin ana nufin har mai iqama ba ba haka babu abin da ya zo sauraka za ka saurara daman ita shi addini haka yake an ce yi to yi ba a ce ba ka yi shuru yadda ka ce shuru zan yi shuru za ka shi ne addinin a lokacin

amma babu inda aka kirawo kiran sallah al-adhan bare ka ce a cewa mai iqama al-mu'adhdhin kana da inda aka ce mai iqama al-mu'adhdhin bare ya shiga ga rashin idan sami ita al-mu'adhdhin wannan duk kiyasi ne zaka ta yi kuma kiyasi a nan ba zai ba zai fishe ka ba domin babu ibada ba a shigar da kiyasi ana shigar da kiyasi to bid'a za ta shigowa menene bambanci tsakanin annabi da manzo mun sha faɗa anan bambanci tsakanin annabi da manzo matsalar karatun ne namu yau wannan ya zo gobe wancan bai zo wannan saboda ka yi an faɗa gobe kuma sai ya sake maimaitawa jima sai ya sake maimaitawa sai a ta kai kawo a guri guda ɗaya kuma gashi ana ɗauka ya kamata a ce ka sayi na baya in ma sabo ne kai ka sayi na baya duk kai ta ji kafin ka zo kai ta da da mu baya abinda ake nufi da annabi annabi manzo shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi sannan kuma ya bashi wata shari'a ya bashi wani littafi wanda zai hukunci da shi ya bashi wata shari'a sabuwa wacce zai hukunci da ita shine annabi kuma shine manzo annabi wanda ba manzo ba shine wanda Allah ya bashi ya masa wahayi amma kuma ya umarce shi da ya aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi wannan shine annabi ba kamar da wasu ke cewa annabi shine wanda aka bashi annabci aka yi masa wahayi amma kuma aka ce kai ya sanar balam ya umar bi tablighi ba wani wanda ba umarta da isar da abin da ya ji ba har malami an ce kai ya koyi bare annabi na lazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in wa idh akhadha وإذا أخذ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه kaga ashe kowa an dora mishi umarnin ya bayyana idan malami in ya ɓoye ya yi laifi to ina ga annabi kuma shi ya ɓoye tare da cewa annabi ya fi malami matsayi shi Allah yana zantar da shi ta hanyar wahayi malami ko ba a zantar da shi ta hanyar wahayi sai abin da aka yi wahayi ga annabin zamaninsa shi zai aiki da shi to an Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa annabawa suna hukunci da littattafai na waɗanda aka saukar a bayan su inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu kaga ubangiji ya ce annabawa mun saukar da at-taura wanda a cikin ta akwai shari'a da haske yahkumu biha nabiyuna annabawa na hukunci da ita kaga annabawa suna hukunci da attaura za ka annabawa banu isra'ila da suka zo duk suna hukunci ne da abin da yake a cikin attaura kamar yanzu gidan annabi yusuf alaihi salam suna hukunci ne da shari'ar abin da ali yaqub shari'ar da Allah ya ba ibrahim alaihi salam za ka waɗannan manzanni da suka zo annabawa da suka zo a wannan abin suna hukunci da da wannan haka annabawa ne waɗanda ba a ba su kamar annabi dawud alaihi salam an ba shi zabura amma zabura ba ta kunshi hukunce hukunce ba zabura duk abubuwan da suke ciki raqa'iq ne wa'azi ne da tasbihi irin abin nan addu'o'i da tasbihi su ne a cikin zabura za ka babu wa'azi a cikin zabura za ka wani littafi da za a je a so a kasuwa ana karanta maka ya kai dan adam wanda duk shirme ne ba ita ce zabura ba wani ya zo ya yi taɓar gaza ya ce Allah ya ce a gidan rediyo Allah ya ce aka je aka ce ai wannan ba babu alqur'ani ba sai ya dawo ya ce ai a zabura take annabi yusuf manzo ne manzo ne akwai wani abin da ubangiji ya ba su na shari'a amma kuma littafin da suke hukunci da shi shine littafin annabi Musa annabi Ibrahim alaihi sallallahu Ibrahim amma akwai shari'o'in da suka sauka a cikin su amma annabi Dawud da ina Suleiman annabawa ne sarakuna annabawa ne sarakuna wani littafi ne zan samu cikakken tarihin imam bukhari ka duba siyar alamin nubala ko kuma ka duba muqaddimar fathul bari wadda aka fi da alhadi sa'i cikin tarihin eh, imam bukhari a ciki wani sahabi ne na ƙarshe da ya bar duniya shine abu tufail abir ibn wasila shine sahabin da ya mutu a ƙarshe a shekara hijira tana da ɗari hijira tana da ɗari ya rasu za ka ji an ce maka sahabi wani shine na ƙarshe a gari kaza kamar ya a basra na ƙarshe anas a madina na ƙarshe jabir haka za ka ji ana ana ana zanawa amma na ƙarshe wanda daga shi da ya rasu babu wani sahabi kuma a duniya shine abu tufai ban iya tunawa a sha sham da su a ina a makka ko ba a kayyade ba ka je ka sake yin karatu eh. idan mutum akwai alkur'ani da tafsiri a cikin wayarsa wato idan ya zo shiga ban ɗaki zai iya shiga da ita idan babu wani wanda zai bawa ya rike masa ko ya aje masa na farko wanda yake da ƙur'ani a wayarsa ko tafsirin alƙur'ani a wayarsa zai iya shiga ban ɗaki da wayarsa akwai bambanci tsakanin ɗaukan ƙur'ani a rubuce a wata takarda ka shiga da shi ban daki da kuma wanda yake cikin mamari wanda yake cikin kwakwalwa ta waya ko yake cikin kaset misali kaset ne na alkur'ani a aljihunka ka je ka kaset na kira'a a aljihunka kuma sai ka buƙaci ban daki ba sharaɗi bane sai ka ce da aje kaset ɗin wannan duk wani abu ne wanda a kwakwalwa yake amma inda za a fasa kaset ɗin ko a fasa wayar ba za a ga ƙur'anin ba kawai wasu yan kulalin wai karafuna za a gani ko su robobi ba abin da za a gani saboda ka daidai yake da ka da ka haddace alkur'ani kaga ka aje kanka don za ka shiga alkur'ani ake zai ka cire eh? saboda haka idan za mu yi kiyasin idan za mu yi kiyasin kiyasin kiyasin waya to ba za mu yi kiyasin ta da alkur'ani wannan mushafi ba za mu yi kiyasin ta da mahaddacin alkur'ani ko gardi ya haddace an gane ko yadda qur'ani yake kansa babu wani musulmi da ba qur'ani a kansa in dai musulmi ne ko fatiha ce sai ka samu a kansa kuma qur'ani ce to amma da za a bige mutum a fasa kwakwalwarsa ba za a ga qur'anin ba gashi na yana zuba to kaga ai zai shiga da haddasa alqur'ani ya yana babban daki kaga ba a ta ya shiga da to saboda ka kan kiyasta wayar ka mai wanda ka sa alqur'ani a ciki da kan mahaddaci in ya halatta mahaddaci da kansa da qur'ani ya shiga to wayar ka ba ta halatta ya shiga saboda ka ba bukatar amma yanzu a ce duk wanda yake da wannan in zai shiga ban daki sai ya ajiye me kake zato to duk sanda aka samu ruwa sai ka dan samu wani abu dan teburi ka ajiye ta to ka gare ko ka kawo ruwa ko ka ko kawai ne kawai ne wani sai ya ce kai larura sai ya shiga ka gare kuma sai abu ka koma larura to ba ma wani abu larura anan haka zaka yi shiga da kayanka shin malam har yanzu aljanu suna taka to ya kawo wasu tambayoyi akan aljanu ina ga lokaci ya ya abu na wani nan shi kuma shi kuma labiya ibn taymiya wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadim al-munzal wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la atawassalu وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويأتي أفسر مسا إن بدا ذاك ذيك سامون ما لم كساتا زي بدون مك شرحي آه sharhi isasshe da zaka fahimci amma a cikin ta babu wani abin da yake mai wahalar fahimta yana cewa aqidan sa dangane da alqur'ani shine abinda ayoyin alqur'ani suka zo suka yi bayani akan alqur'ani fa huwa alqadimul munzalo. abin nan magana ce wacce take kadimiya kadimiya ah, ce wajen abin nan dinta asalinta amma wajen anwa dinta kuma hadisa ce wato ubangiji yana magana sanda ya so a inda ya so da wanda ya so sifar kuma magana a gurinsa sifa ce kadimiya amma anwa'uha nau'ukan maganar kuma hadis ne domin yana yin ta sanda ya so a inda ya so ga wanda ya so ba kamar yadda wasu ke cewa kalamun lahi kalamun nafsi ne saboda haka kawai annabi musa alaihi salam jinsa da maganar allah ba wai jin sauti yayi da harafi ba kamar yadda kake jin sauti da harafi na maganganun mutane ko na maganganun masu magana a'a haka kawai a jikinsa ya rika jin ma'anar a jikinsa kawai ma'ana ta rika ratsa shi yana jinta kawai da kake jin ɗari ko kake jin zafi haka ma'anar ta rika shiga to wannan alkalamun nafsi din shine kalamullah daga baya sai a zo a fassara shi da larabci to ya zama alkur'ani ko a fassara shi da ibraniyanci ya zama abin nan ya zama injila an gane ko suka ce wannan shine kalamullah to kaga wannan wannan tawili ne to ibnu taymiya yana kore wannan wa aqulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la atawassalu zai faɗi abinda Allah ya ce zai faɗi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala atawassalu haka yake a cikin baitocin ya ce wala atawassalu yana nufin at-tawassul bid'i baya tawassuli irin na yan bid'a wa jami'u ayati sifati umirruha ina jin wala ata awwalu ne ba ata wasalu bane ka dai sake duba ba zai zama wala ata awwat wai wadan ba munasabar ya faɗi tawassuli a wannan gurin wala ata awwalu wato zai zai bar su yadda Allah ya ce da manzo Allah yadda ya faɗa ba tare da ya tawili ba wa jami'u ayati sifati ubiruha haqqan kama naqala al-tirad al-awwal ce dukkan ayoyin dukkan sifofin Allah domin ruha ina gudanar da ita yadda take ba tare da tawili ba kamar yadda malaman farko suka nakalto wa aruddu hudata ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutawakhawalu ina barin wato nauyin abin ga waɗanda suka ruwaito mana an ruwaito mana Allah yana da yana da hannu yana da diddige yana zan barta a haka ba tare da na tawili ba waɗanda suka ruwaito na san cewa amintattu ne ba za su yi ƙarya ba saboda haka duk abin da za a kawo a kwakwalwa na tawili ni ba na tare da wannan ina ga waɗannan tambayoyi da muka ansa sun isa har ma mu wuce lokacin mu sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam asabar mai zuwa ba samu mun yi karatun mu na karshen wata ba saboda haka babu karatu a wannan asabar din mai zuwa sai ranar asabar ta sama insha Allah